Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran duniya mai karantawa Grace Alheri Abdu. dan takarar shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar republican na nan amurka donald trump ya yi alkawali jiya asabar cewa zai fara ta sakiyar dubban bakin haure da ke amurka ranar farko da zai fara aiki a matsayin shugaban kasa da yake jawabi a wajen gangamin yakin neman zaɓe a jihar iowa ɗaya daga cikin jihohin da za a fafata trump ya jaddada alkawalin da yake tallata kansa da shi na gina ganuwa kan iyakar amurka da mexico ya kuma ba da wani sabon bayani kan tsarinsa na shige da fice da ake sukarsa a kan cewa cika baki kawai yake yi amma ba shi da wata makama trump ya ce zai bi sahun bakin da suka shiga kasar da takardun bisa ya tabbatar sun koma gida idan wa'adin zaman da aka ɗiban musu ya cika ya ce idan ba mu sa ido mu tabbatar ana kiyaye dokar bisa ba mun bar iyakar mu buɗe kenan ya kuma ce tantance masu izinin zaman da za a yi a duk faɗin ƙasar zai hana waɗanda ba 'yan ƙasa ba samun tallafin da ake ba amurkawa marasa galihu an kuma kushe wa trump domin yin misali da kashe 'yar uwar fitaccen ɗan wasan ƙwallon raga dwayne wade da ya yi wajen neman goyon bayan baƙaƙen fata da cewa zai fi kyautata rayuwarsu yayin yakin neman zaɓe cikin makon nan trump ya ce zai ɗauki matakan kawo ƙarshen tashin hankali da ake fama da shi a waɗansu birane binciken ra'ayoyin jama'a na baya-bayan nan na tashar labarai ta NBC da kuma Wall Street Journal suka gudanar na nuni da cewa 'yar takarar jam'iyyar wato Democrat Hillary Clinton tana da goyon bayan kashi 91 cikin 100 na Amurkawa baƙaƙen fata masu kada kuri'a yayin da Trump yake da kashi ɗaya kacal. A halin da ake ciki kuma jiya Asabar aka yi wa Clinton bayanai kan harkokin tsaron ƙasa na tsawon sa'o'i biyu wanda shine na farko tun da aka tsaida ta takarar shugaban ƙasa wata guda da ya shige an yi mata bayanan ne kan mahimman ƙalubale da suka shafi ƙasa da kuma ƙasashen duniya da ke gaban amurka a wani ofishin gwamnatin tarayya da ke kusa da gidanta a birnin new york bisa ga doka ana buƙatar ofishin daraktan ma'aikatar leƙen asiri ta amurka ya yi wa ɗan takarar shugaban ƙasa da manyan mashawartansa bayanai da suka kunshi na sirri kan harkokin tsaro domin su ɗamara kafin su hau karagar mulki an yi wa trump irin wannan bayanan cikin watan nan na tsawon sama da sa'o'i biyu an shafa kimanin shekaru sittin ofishin leƙen asirin amurka yana yi wa 'yan takarar shugaban ƙasa irin wannan bayanin Mayaƙa da Turkiyya ke marawa baya sun samu saɓani da dakarun Kurɗawa a arewacin Siriya jiya Asabar abin da ya sa abokan ƙawancen Amurka yaƙi da IS suka kusa fidda raini. Kamfanin dillancin labarai na Turkiyya Anadolu ya ce an kashe sojan Turkiyya ɗaya aka kuma ji wa waɗansu uku rauni a wani harin roka da mayakan Kurɗawa suka kai a gwamnatin da gwamnatin Ankara ta bayyana a matsayin 'yan ta'adda. jami'an amurka sun bayyana ypg a matsayin ɗaya daga cikin manyan abokan ƙawancenta a yaƙi da ƙungiyar isis yayin da turkiya ta buƙaci ypg ɗin ta janye daga dukkan yankunan kan iyaka da aka kwace daga ƙungiyar is a halin da ake ciki manzan majalisar ɗinkin duniya na musamman stephen de mistura ya ce cibiyar tana da shirin kai agajin gaggawa birnin aleppo da siriya ta mamaye da za a aiwatar da zara an cima yarjejeniyar tsagaita wuta da mistura ya faɗa wata sanarwa cewa rasha ta ba da tabbacin za ta mutunta shirin agajin gaggawa na majalisar ɗinkin duniya ana kuma neman haɗin kan gwamnatin shugaba bashar al-assad babban abokin ƙawancen moscow kan tsarin da ake gudanar da wato da aka gabatar makon da ya gabata majalisar ɗinkin duniya na shirin samar da agajin gaggawa ga dubban mutane da suka makale a aleppo su kuma maido da wutar lantarki a binin da a lokutan baya mutane miliyan biyu da dubu ɗari uku ke zaune yaƙi da ta'addanci zai kasance kan gaba a ajanda yayin ziyarar farko da sakataren ma'aikata harkokin wajen amurka john kerry zai kai bangladesh da take farfadowa daga harin da aka kai ranar ɗaya ga watan yuli a wani gidan cin abinci da kungiyar is ta ɗauki alhaki mutane 20 suka rasa rayukansu a wannan hari 17 daga cikinsu kuma 'yan kasashen ƙetare. 'yan sanda a bangladesh sun faɗa jiya asabar cewa sun kashe madugun harin da kuma waɗansu 'yan bindiga biyu a wani farmaki da aka kai a baɓoyesu da ke bayan daka wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya shaida wa manema labarai cewa an ƙara yawan tattaunawa da kuma haɗa hannu tsakanin hukumomi da rundunar soji amurka kuma tana wato shirin ƙarin matakan da za ta iya ɗauka na haɗin kai da haɗin gwiwa da bangladesh abin da keri zai faɗa a bayanin jama'a gobe litinin dai a daka zai ɗauki hankali sosai a ƙasar da kuma sauran ƙasashen ƙetare yayin da ake zuba ido a gani ko ziyarar tasa za ta cimma nasara a samu haɗin kai a fannin yaƙi da ta'addanci ko kuwa babu to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi magana da baki ɗaya wajen kushewa harba makami mai linzami na baya-bayan nan da koriya ta arewa ta yi wanda kwamitin ya bayyana a matsayin keta doka matuƙa da saɓawa hakkin koriya ta arewa kan ƙasa da ƙasa china babba abokiyar ƙawancen koriya ta arewa ta goyi bayan matsayin kwamitin sulhun kwamitin da ya ƙunshi ƙasashe goma sha biyar ya faɗa ranar Juma'a wata sanarwa da Amurka ta rubuta cewa zai ci gaba da sa ido sau da kafa kan lamarin da kuma ɗaukar ƙwararan matakai. Sanarwar ba ta dai bayyana ko waɗanne matakai ne za a ɗauka ba. An kushe wa Koriya ta Arewa sabili da karkatar da arzikinta wajen kera makamai masu linzami yayin da ta gaza biyan bukatun al'ummarta. An amince da matsayin ne bayan tattaunawa a lokuta da dama da China. wadda ta ki amincewa da jawabin farko da aka rubuta inda take bayyana fargaban ƙara samun tashin hankali a yankin koriya ta arewa dai ta yi gwajin makami mai linzami ne na baya-bayan nan ranar talata daga wani jirgin ruwan yaƙi wannan ne kuma karo na farko da ta harba makami mai linzami daga jiragen ruwan yaƙi a jerin gwaje-gwajen makaman da ta yi cikin watanni da suka shige inda take yi wa majalisar ɗinkin duniya karan tsaye Wata gobara da aka yi a wani kamfanin ɗab'i da ke birnin Moscow ta kashe ma'aikata 'yan cirani daga ƙasar Kazakhstan goma sha bakwai jiya Asabar bisa ga cewar hukumomin ƙasar Rasha. Wakilin al'ummar Kizgiz a Rasha, Abdigani Shakirov, ya ce dukan waɗanda suka mutu mata ne da gobarar ta da su a ɗakin canza kaya lokacin da suke ƙoƙarin sa inifom ɗin su na aiki. Ya ce ana kyautata zaton akwai wata 'yar shekaru goma sha shida daga cikin waɗanda suka mutu. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na Kazakhstan ya tabbatar da cewa goma sha hudu daga cikin waɗanda suka mutu 'yan asalin ƙasar ne. Hukumomin ƙasar Rasha sun kaddamar da bincike domin tantance ko da gangan ne wani ya cinna wa ma'aikatar wuta ko kuma sakaci ne ana ɗora alhakin galibin gobarar da ake yawan yi a ma'aikatun ƙasar rasha kan sakaci a watan janairu aka kashe mutane goma sha biyu a wata gobara da ta tashi a wata masana'antar tufafi da ke birnin moscow daga ƙarshe shugaban amurka barack obama yana kira ga jam'iyyar republican a majalisa ta samar da kuɗin yaƙi da ƙwayar cutar zika jiya Asabar Obama ya faɗa a jawabinsa na mako-mako cewa tun watanni shida da suka shige ya gabatar da bukatar samar da kuɗi na gaggawa da ƙwararrun aikin jinya suke bukata su yaƙi cutar zika amma majalisar ta ce a'a a maimakon haka shugaba obama ya ce ya zama tilas mai amfani da kuɗin da muke bukata mu ci gaba da yaƙar ebola da cutar sankara da kuma sauran cututtuka ya ce ba za a iya ci gaba da tunkarar matsala a wannan hanyar ba kuma majalisa ta tafi hutun mako bakwai ba tare da ɗaukar matakin kare amurkawa daga kwayar cutar ba shugaba obama ya ce 'yan majalisar republican suna buƙatar ɗaukar kwayar cutar zika tamkar barazana kuma haka take su ɗauke ta da muhimmanci idan suka dawo washington bayan hutun ranar dago. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma lokaci ne da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi jama'a barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni ladan ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar Idan dai masu saurari na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun fara taɓa muku kikikan da ake yi ne akan shugabancin jami'ar PDP a Najeriya. Domin tuna abin da tarihi ya haifar ne ya sa wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Elika ya tambayi Nick Dazan mai magana da yawon hukumar zaben ta Najeriya cewa ba su gudun irin abin da ya faru a shekarun baya tsakanin Salisa Omehiya da Rotimi a ya faru a jihar Edo, haka kuma an irin haka kwanan nan a jihar Gombe tsakanin Hamisu mai lantarki da Yaya Bauchi akan zaben majalisar wakilai. wanda ya tsaya takara daban wanda kuma aka baiwa kujerar wakilci daban domin ko an ja daga tsakanin bangaren sanata almuru sharif da na ahmed muhammad makarfi da nasir ya tambayi da zan yiwuwar aukuwan hakan a zaben jihar edo ga bayanin da ya masa eto eh mu kamar yadda muke bayani kullum muna komai bisa ga doka bisa ga kundin tsarin mulki na najeriya da kuma dokokin zaɓe da ka'idodi na zaɓe kuma ba za mu taɓa bauɗe ma haka ba saboda in mun yi haka za a samu tashin hankali fiye da yadda kake zato kuma ya zama dole ne ko mun ji daɗi ko ba mu ji daɗi ba kenan mu bi hukuncin kotu to wani zubin hukuncin kotu gaskiya yana ɗaura mana kai sai ka ga an ba da hukunci a wani kotu an ba da wani kuma wanda yake karo da shi to uh, abinda kullum muke shawara da muke bayarwa musamman in inda ake samun rashin jituwa shine a koma a yi sulhu ko a samu daidaito kuma muna da sashi na musamman wanda huruminsu ne su tabbatar da cewar sun wayar ma jam'iyyun nan da ma duk waɗansu masu da tsaki a wannan himma tamu muhimmancin eh, samun daidaito ko kuma masalha kuma kwana-kwanan nan ma da aka sami rashin jituwa tsakanin wato shugabancin jam'iyyu kungiyar jam'iyyu a najeriya wanda ake kira inter party advisory council mun shawarce su an zauna da su an yi sulhu kuma an shawo kan wannan matsala har gashi an yi zaɓe jiya shugabannin da aka zaɓa sun zo hukumar zaɓe sun kawo ma shi caman na hukumar zaɓe ziyarta da kuma sun nuna godiyarsu da ƙoƙarin da aka yi aka samu sulhu kawo yanzu kuma musamman abin da ke aukuwa a jam'iyyar pdp ba so ɗaya ba ba so biyu ba ina faɗi ni kaina akan abin da kamata yi a yi sulhu zuwa kotu kamar yanzu dai da ka sani an je kotu su goma sha bakwai game da wannan uh, rashin jituwa da ke tsakanin bangarori biyu uh, a jam'iyyar pdp abin da kamata yi a je a yi sulhu a zauna kowa ya faɗi menene yake mishi zafi nan a samu daidaito saboda yawan zuwa kotun nan ba karamin kuɗi ake kashewa ba na ɗaya kenan na biyu ba karamin lokaci ake kashewa ba na uku ba karamin ɓacin rai zai biyo bayan wannan ka ce na ce da kuma eh, wannan eh, garzaya zuwa kotun ba wato kuma wannan al'amari yana ruɗa ku kenan tabbas yana ruɗa mu amma mu muna ganin waraka ko mafita shi shine a je a samu daidaito a yi sulhu ba wani abin da zai gagare mutum in dai ya dage ya sami sulhu kuma muna da kwararru a kasan nan wa'inda eh, wato aikinsu da huruminsu ma shi ne a sami wato masalha a cikin ayyukanmu saboda an yi la'akari da duk wani himma ma na bil'adama dole a samu rashin jiduwa. Ha kuma Nasir din ya tambayi ɗaya daga cikin dattawan jam'iyyar ta PDP wato Santa Walid Jibrin akan anya sun kobi hanyar kawo karshen wannan matsalar shugabancin jam'iyyar tasu ganin sassan biyu kowa na cewa shine halartaccen zababben shugaba shi ma ga bayanin da yawa Nasir din. To a nan ina son ku gane cewa ba maganan bangare ba ne magana ce ta fahimta da yadda wasu suka kalli abin amma duk da haka kullum yana faruwa ba a jama'iya kawai ba ko a gidanka ana iya samun saɓani idan aka samu hanyar da mai gida zai amfani ya gyara ita ce take fitar da wani hatsari wadda yake so ya faru to a mu na pdp ba shakka an samu damuwa bisa ga shugabanci na fati namu to amma duk da haka in ka dubi yadda jama'iyyar take tana nan abinta babu wata damuwa yadda mutane suke zato ah, abin da ya faru da yadda ake tafiya yanzu da maganan kotu kotu kotu wannan ya je kotu wannan ya je a bashi nasara wani ba bashi nasara ba muna nan muna ta kokari a wannan jama'iyya da mu kwamiti na amintattu na wannan jama'iyya mu ga mun samu hanya ko hanyoyi wanda zai zama mana a hanyar ɗinke wannan bambance-bambance mun yi taro daki-daki-daki da madu sharif wanda na tafi taron a maimakon kungiyarmu kuma an samu fahimta kwarai da gaske amma kuma ya rage waɗansu abubuwa ne kawai wanda za a yi na tabbatar muku taron koli na mu wato national convention shine muke zaton za mu zaɓi shugabannin party idan muka zaɓa shikenan sai mu danka musu tafiyar da party nasu shi kuma wanda yake na rikon nan zai bari ya yi handin oba ma waɗanda aka zaɓa a wannan lokacin. Da kuma nasu ya juya ta kan ɗaya daga cikin magoya bayan santa Almar Sharif wanda kuma jigo ne a jami'ar ta PDP wato Ino Nasir ya ce masa wadon don me ba za su haƙura ba ne shugabancin jam'iyyar ya zauna bangare guda domin su dumfari zaben jihar Edo a matsayin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya amma ga abin da ya ce da Nasiru. Ganin ira irin abin da wa'yansu daga cikin su suke yi za su ɓata sunansu su ɓata su da aka san su da shi na mai kyau. Taro dai an riga an haramtar ko me suka yi sun san cewar za su dawo gidan jiya ne. Kawai dai koya kunya da hauka ne ganin cewar sun sa abu a hanya sun nuna ma duniya sun na isa suna gani sun fi doka sun fi gwamnati sun fi kowa da kowa sun fi makarfin jam'iyya shi yasa suke cewa za su yi taron nan ko da kotu ta haramtar tun farkon fitowar ali sharif a chairman na pdp professor jerry gana ne ya fara dawa da shi shi senator ida kuma sakataren shi shi suka tafi gidan wajen spectrum 'yan sanda da makafi lokacin da ake neman a sasanta tun daga farko saboda haka za ka ga cewar kwamiti ne na nuhun na neman sulhun kuma sulhun na na wuzuru ne don sun raba bayan wani abu ne daban suka zo suna maganganu bayan aka a cewar ga yadda za a yi abin kuma sai suka je suna wani bayani daban inu akwai abin da ake dubawa cewa ko da an yi zaben nan na jihar ido da wancan ɗan takara na bangaren makarfi wato shi izai iyamu yana iya yiwa nan gaba idan an yanke wani hukunci shi ɗan takarar da kuka tsayar kuna tunanin shi zai zama gwamnan kenan ni ba alkali ba amma bisa alamu duka haka yana kamfen ne wa matthew don kuwa doka ta ce kada inec ta anshi wani dan takara daga hannun kowa sai hannun ali sharif kuma ba an shi yamu a hannun ali sharif ba saboda haka muna ganin shi dai yana kokarin campaign ma fatinsa yana kokarin ma dan uwansa matthew amma a bisa alamu nan gaba dai na san dai ba shi zai gwamnan ba to yanzu kuma bari mu leƙa kasar angola inda aka sake zaben shugaba eduardo da santos wanda yake kan karagar mulki tun shekaru 33 da suka gabata sai dai kasar angola kamar sauran takwarorinta na afirka da wuya a yi zaɓe baka ji wani ya ce an yi masa ba daidai ba a zaben da aka sake yi da ɗan shugaban ƙasar na angola wanda ya lashe zaben wasu sun ce ya sake naɗa kansa domin dai a wansu wai ba zaɓe aka yi ba abokin aikinmu lewis da costa wanda ɗan ƙasar angola ne da aka tambaye shi ko me zai ci game da kukan da jam'iyyar adawa ta yi na cewa an yi maguɗi a wannan zaɓe from the last four six weeks the the is elections Ba shakka kamar yadda ake cewa tun daga makonni shida zuwa bakwai da suka gabata, jam'iyyar adawa na ta kokarin ganin sai an rusa wannan zaɓe tun ma kafin a yi shi, kuma na yi imanin sun dinga kenan, za su yi yau, za su yi gobe. Sun ci gaba da sukar lamirin zaben kenan har lokacin da hukumar zabe za ta tabbatar da nasarar wanda ya yi nasara a hukumance. Da kuma aka ce masa, to yana ganin hukumar zaɓe za ta iya rusa wannan zaɓen? I don't see the electoral commissions giving them a chance or or a reason on this request. Ko kusa ban ga alamar cewa hukumar zaɓe za ta ba su wannan damar ba ko kuma har ta yarda da wannan batu nasu musamman da yake suna neman a sauke shugaban hukumar zaben kasar kai ka san wannan ba za ta yiwu ba. To yan adawa da Costa na cewa yan kasar na bukatar sabon shugaba amma kuma shi shugaba Eduardo Santos yana cewa har kwanan gobe yana da farin jini cikin yan kasar don haka sau goma aka tsaya zaɓe sau goma zai lashe nan kuma me zaka ce I'll say yes have been watching Angola TV more now than the last six seven months I'm going to national TV and you can see the ina iya cewa gaskiya ne domin na dan dauki lokaci ina kallon yadda harkokin kasar ta muke tafiya har na tsawon watanni shida zuwa bakwai kuma mutum na iya ganin mutane da suke kewaye da shi wanda hakan yake nuna cewar har yanzu yana da sauran farin jini a cikin al'ummar kasar shi ma dan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar adawa ta unita isaya samakuba cewa ya yi men and women, the elderly and the young, Mun ga mutane masu yawan gaske maza da mata yadda suka yi dogon zango domin kawai su zo su saurari abin da za mu ce musu. kuma abin da suka damu da shi shine su ga an samu canjin wata sabuwar gwamnati sai dai kuma mahukuntan kasan sun yi biris da jam'iyyar adawa ta ce an tauka magudi a zaben kuma akwai bukata a gyara a kai ita dai kasar angola shugaban jam'iyyar da ya fi samun yawan kuru'u a zaben cikin jam'iyyar su shine yake zama wa shugaban kasa to masu saurare yau nan kuma shirin zai ɗiga aya a madadin wakilinmu daga abuja wato nasiru adamu hilkaya da abokan aikinmu da suka hada da ibrahim jarmai da sarfilu hashin gumel sai cuba hiro jodo ne da ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim auke cewa sai wani sati cikin ikon allah a daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman eh, biyo bayan karya lagon mayakan boko haram da dakarun najeriya suka yi babbar matsalar da ta biyo bayan hakan shine radadin rayuwa da ya kunshi bala'in yunwa musamman tsakanin yara ƙanana da nau'o'in cututtuka a sansanonin 'yan gudun hijira da ke shiyar arewa maso gabashin najeriya majalisar ɗinkin duniya wacce tun farko ta gargaɗin cewar kimanin yara kanana dubu ɗari biyar ne ka iya rasa rayuwarsu saboda yunwa al'amarin da ya sa hukumar yara ta majalisar ɗinkin duniyar wato unicef ta shigo cikin batun dumu-dumu tawagar unicef ta yi tattaki har zuwa yankin na arewa maso gabas dr akim kaljim shine jagoran shirye-shirye na hukumar ya kuma gaya min abin da suka sa gaba. Uh, our mission it's a uh, medical intervention. Uh, abin da muka sa gaba shi ne batun lafiya. Manufar shi ne rage mutuwa da cututtuka tsakanin yara ƙanana 'yan ƙasar shekaru biyar. Muna tantance yaran don ware masu fama da cutar yunwa da waɗanda ba sa fama da cutar yunwar. Masu cutar yunwar muna ba su abinci mai gina jiki lafiyayye. Waɗanda kuma ba sa fama da cutar yunwar muna raba musu abinci lafiyayye su ma. Gidan sauro da sabulu. We give mosquito net and soap. Dr. Sidi Ali Mohammed likita ne da ke aikin kula da lafiya a sansanonin 'yan gudun hijirar. Zawo ya fi yawa saboda in ka dubi yadda suke bayan gida a nan bayan gidan da ke nan bai ishe su ba. Da UNICEF da sauran NGO suna kokari su ma su kokarta insha Allah so muna jin da sati biyu zuwa uku in Allah da za a cewa wannan matsala. Sai kuma ciwon tari nan kuma shi ma yadda ka gani yawancin su nan wurin kwancen bai ishe su ba so yawanci a waje suke kwana ga sanyi ga kura da sauransu. Dr. Abba Sale, ƙwararren likita a asibitin koyarwa na Jami'ar Bayero, dan asalin Arewa maso gabashin Najeriya ne, da ya nasarar tattara likitoci sama da 150 a ƙarƙashin shirin Smile Medical Mission. Suke kuma aikin sa kai a sansanonin 'yan gudun hijirar da ke Arewa maso gabashin Najeriya. ya yi ƙarin haske dangane da abubuwan da suke haddasa waɗannan cututtuka. Cikin wannan inda suke zama tsarin zamansu da sauran su sai muka ga wayansu cututtukan da suke fama da shi yana alaƙa ne da tsarin zama. shi ne sai muka ba da shawara cewa ya kamata tun da sama da kashi 80 na cututtukan da muka gani cututtuka ne wanda ta safi tsarin zama tsarin zama kuma na nufin kamar abin da ya danganci ruwan sha mai tsafta abin da ya danganci wajen zamantakewa mai tsafta wani da muke cewa environmental health kenan da kuma abin da ya danganci abincin da ya dace wato wannan abin da ya sa ne amfani da abincin da ya dace shine zaka tarar ana da abinci din amma sai ka tarar wannan abincin da ake da shi musamman ka ba wa yaro ba abincin da yaro yake bukata ba ne musamman so duk da wanda ya ji wannan zance ya san abin da nake nufi misali akwai abin da yaro yake bukata cikin shi ya samu kuzari kuma ya girma Alhaji Tijjani Musa Tumsa shine mataimakin shugaban kwamitin shugaban kasa kan tallafawa waɗanda tarzumar Boko Haram ta shafa wato PCNI. Wannan kwamiti ta shugaban kasa wanda General TY Danjuma yake shugabanta ta fito da tsare-tsare na shan gaban wannan matsala da take addabar yara ƙanana da manya ma ah, ta fannin samo da kuma baiwa masu bukata abubuwa wanda za su rage wannan kuncin sannan a sami wanda suke da bukatar tallafawa a cikin eh, organizations na duniya baki daya da kuma na ƙasa kuma a ba su shawara ta hanyoyi wadda za su iya ba da wannan tallafi wanda zai ba da ma'ana a rage wannan fargaba. a daidai lokacin hada wannan rahoto majalisar ɗinkin duniya ta fidda wani sabon rahoto a wannan mako inda ta ce yunwa ta ƙara kunno kai a jihohin borno da yobe musamman a yankunan da aka kwato daga hanyar dakarun boko haram inda mutane dubu sittin da biyar na nan hajaran majaran tun ma kafin fitar da wannan rahoto jaridun najeriya sun wallafa wannan labari inda suka ce a jihar yobe waɗanda suka koma gidajensu na nan na ta cin tafasa to amma gwamnatin jihar yobe tana inkarin wannan labari aji yarima bularafa shine kwamishinan watsa labarai na jihar Ina tabbatar maka shi mai girma gwamna ya ba da kuɗi isasshe aka sayi abinci ake rabawa waɗanda suka koma a gidajensu 'yan gudun hijira kamar musamman ma ƙananan hukumi guda biyu nan da guji ba da gulani. Bai wuce sati ɗaya ba an bani kayan abinci na kaiwa inda 'yan Boko Haram suka na su da kuma kayan abinci. To yanzu honorable commissioner in na fahimce ka ba gaskiya bane mutane eh. suna cin tafasa kenan ƙauyukan nan. A wannan ba gaskiya bane wallahi ina tabbatar maka. dr sale abba na smile medical mission ya ce fargabar na majalisar ɗinkin duniya kan akwai ta wannan fargaba gaskiya ne abin da kuma muke ta tattaunawa a kai shine wannan ya nuna cewa gaskiya za mu iya mu ce north eastern nigeria Ali Usman na daga cikin waɗanda suka rayu bayan tarzomar Boko Haram. Shekara na goma sha biyar. Na babanka? Shi ya rasu. A garin yaya? Eh, cikin faɗa. Mamanka fa? Tana na. ya maganan abinci oh, maganan abinci akwai kuna ci sau nawa a rana muna ci sau biyu a rana ne da yaushe da kuke cin abinci safe da da safe da yamma abinci rana fa to ya abincin yana yana son ba ya son mashi muna dan da ka san shugaban kasar Najeriya ka Muhammadu Buhari. Me za ka so ka ce masu kana son ya muku? Abinci, abinci, taimakon abinci da ruwan sha da sauransu haka. Me sauransu ɗin? Kayan abinci, kayan sha su kayan sa komai da komai da gidan sauro da kayan rufuwa. su dai waɗanda wannan tarzoma ta shafa yanzu babban fatan su shine su koma muhallansu kuma na tambayi tijjani musa tumsa na kwamitin shugaban ƙasa ko yaushe za a kokoma nan ba da jimawa ba akwai tsaruka wanda aka shirya ana magana da su gwamnatin jiha da kuma masu ba da tallafi na musamman kamar victim support fund da sauran jama'a na united nations wadda muna ganin za mu tsara yadda jama'a za su koma eh, gidajensu a nan da ba lokaci mai nisa ba eh, muddin dai su jami'an tsaro sun ba da eh, complete go ahead hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. Dan takarar shugaban kasa karkashin tuta jam'iyyar Republican a nan Amurka Donald Trump ya alkawali jiya Asabar cewa zai fara ta sakiyar dubban bakin haure da ke Amurka ranar farko da zai kama aiki a matsayin shugaban kasa. Da yake jawabi a wajen gangamin yakin neman zaɓe a jihar Iowa ɗaya daga cikin jihohin da za a fafata. Trump ya jaddada alkawalin da yake tallata kansa da shi na gina ganuwa kan iyakar Amurka da Mexico. Ya kuma ba da wani sabon bayani kan ta shirinsa na shige da fice da ake sukarsa a kai da cewa cika baki kawai yake ba shi da wata makama. To da ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin Allah. Inda za ku ji shirin nagari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka muhammadu lalo ke cewa ku huta lafiya